Wannan gayyata da majalisar wakilai ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari ita ce irinta na farko tun da ya hau karagar mulki a shekara 2015. Gayyatar ta biyo bayan ƙudurin doka ne da wasu mambobin majalisar daga jihar Borno suka gabatar akan kisan gillar da 'yan Boko Haram suka yi wa wasu manoma 43 a jihar. To sai dai duk da cewa shugaba Buhari ya amsa gayyatar kuma har an sa rana cewa gobe Alhamis ne zai bayyana amma al'amarin yana neman ɗaukan sabon salo domin an ce ba majalisar wakilai kaɗai zai je ba za a yi haɗin gwiwa ne da majalisar dattawa wani abu da shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan sanata yahaya abdullahi abubakar ya ce akwai abin dubawa ta yanzu ba a shirya yadda za a zo a yi wannan bayanan ba shin zai zo ne ya yi faɗa da ya faɗa kowa ya watse ko kuma za a yi close session za a yi tambayoyi ko ba za a yi tambayoyi ba to abu ne ya zo ya haɗa da harkar tsaro ba wata gwamnati a duniya what does that to do ta bude wallanta a hili akan irin waɗannan tanade-tanade da ake na harkar tsaro don saboda gudun katsalanda da kuma gudun batanci wanda zai shigo a cikin ƙasa da kuma wajenta. A lokacin da yake nashi nazarin shugaban kwamitin kula da harkokin sojin sama a majalisar wakilai Shehu Muhammad Koko ya ce ba daidai ba ne majalisar wakilai ta yi ƙuduri na gayyatan shugaban ƙasa amma kuma a haɗa su da majalisar dattawa. Constitution ya ba mu dama cewa mu yi dokoki na cikin gida yadda za mu tafiyar da da al'amurra na majalisa na House of Representatives kenan su kuma Senate suna nasu mu kamar yadda kika sani abin da aka zo da shi kamar na faɗa na kuduri da cewa ga matsaloli kaza kaza ana buƙatar shugaban ƙasar Muhammadu ni kowa ya san matsayi na a ƙasar nan na faɗa na ce ba wani dalilin da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari zai zo ko kuma a kira shi ko a yi somanin nashi a ce shi ya zo majalisar wakilai da cewa zai ba da bayani ni na ce bai da me hujjan da za a kira shi na faɗa ba shi ne soja ba shi ne cewa air staff ba ba ne cewa army staff ba ba ne na navy ba ne IG ba shi shugaba ne wanda ke kowa ya sani aikin shi constitution ya bayyana aikin da zai yi ta bukata ko ta policy ko ta duk abin da ya kamata kuma an bayar kuma ya yi a wani abu mai kamar mayar da martani shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan sanata yahaya abdullahi abubakar ya ce kafin a yi zaman haɗin gwiwa sai majalisun biyu sun amince tukuna in shugaban kasa yana so mu shiga cikin wannan jawabin da zai bada to ya rubuto don in ya rubuto mu sai mun zo mun karanta ma namu a zauren majalisa mu ce musu to ga takardar da muka samu wajen shugaban kasa yana son a zo a yi wannan kun yadda za ku haɗu da da ya ba da wannan jawabi ne in mutanen mu sun ce eh sun yadda zuci ne shikenan sai mu abin amma in suka ce ba za su zo ba shikenan tun a daren jiya talata ne shugaba Muhammadu Buhari yake ta tarurruka da gwamnoni akan batun tsaron kasa abin jira a gani shine ko sakamakon tarurrukan zai sa shugaba Muhammadu Buhari ya canza ra'ayinsa a game da zuwa majalisar lokaci ne kadai zai bayyana haka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.